Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ɗan Nijar baki ɗayan mu kowa da kowa ina yi kowa fata alferi ina da kowa da sunan shi. To, ɗan Nijar. Dangi na ga bidiyon ka game da magana hilin jirgi na Nijar. Game da waɗannan ɓarayin na hilin jirgi, don ba ikuna na ba ɓarayi ne. Alai da ka faɗi. yadda ka gai ana ce shugabanni ba su sani ba ana cewa sun sani amma abin da zai sa in ce ma sun sani ka gane duk abin da aka cikin nijar duk abin da aka cikin nijar shugabannin nan ba abin da ba su sani ba babu shi abin da ba su sani ba ka gane dangi lalle dangi ka ba da gudunmawa ka ba da gudunmawa sosai game da bilkin zan mun gani wallahi dangi ba kai kadaya ba ka faɗi ka faɗi gaskiya wallahi ka faɗi gaskiya ka ba da gudunmawa sosai ɗari bisa ɗari wallahi ka ba da gudunmawa ita magana gaskiya a yi ta to amma dangi yanzu kai yanzu kai kaga ta hilin jirgi ta kakai ko ko ta hanyar waɗanda ga zuwa daga Nijar ta hilin jirgi ta kai ko kuta su injin da su waɗanda sun ka duk wanda ka ga hau jirgi ya samu a ce ma duk wanda hau jirgi ya samu tunda sai kai lisayin jikka ɗari jikka ɗari biyu a aje ta ma ya hau jirgi jikka ɗari biyu ya hau jirgi jikka ɗari biyu to kana gama shi da wanda hanyar gata ya hau hanyar gata ta sahara eh ka diba ka gani dangi in mutum hito daga agadas ko ina ana ta ana cin shi kuɗi ko ina ana ta ana cin shi kuɗi tun daga hita garin agadas wai ne ma na zashi kuma ƙasa ta zai kama alheri mashi ƙarhi na nan yanzu ya bakin ciki ya kashe shi ya hita za shi ta shi nemo abin da za su ruha kansu asiri amma duk ba a bar shi ba sai an sai an bi shi an mai kwace dangi yau ka zo su ka ga buru ubar da aka yi madiyan talaka dangi ka zo su ka ga abin da aka yi madiyan talaka dangi dan Allah dangi ni wallahi har ga Allah babu sahiyar da ta Allah za ta waya na nayi imani da azumin da nake babu sahiyar da ta Allah za ta waya na har rana ta fadi wallahi ban ga wanda hitur nan jarba wallahi nayi ƙarya in ne faɗi wannan magana wallahi nayi ƙarya babu wallahi babu wannan sahiya wanda da nan jarba wallahi babu wannan sahiya ni kan kaina na je su gidan na gani abin da aka sai gidan in ba su manta ba ko tara da na biyo su gidan kan wasu kuɗi ni ce ban basuwa wallahi sai da sai da an sa magana ta cikin BBC sai da ni magana cikin BBC wallahi kan wannan kan wannan cin cin mutunci da an kai mana yaro yaro ne karami bai huce shekara goma sha sha shida sha biyar dala 70 na gare wallahi sun ka kwace su da karhin ciya sun ka kwace su an mai da mutane kan bayan kasa ba sannan wai a ce mana akwai iko Nijar barayi na waɗannan dai inga ma kak kama yi tunanin su wai ka ce iko na ko police ko na duk barayi na wallahi wallahi barayi na yau na rantse da Allah wallahi wallahi barawo in ba yahi in ba yahi waɗannan ikunan daraja ba Allah ya tsine mai albarka tun da barawo sai ka zo wurin shi suha suha da sun ga mutum taruwa na su kai suna yin mutane kwaci kawai a ce wai wai ikuna na wallahi ba ikuna na ba in iska na wallahi na yi zagi masu ka ai zagi na yi zagi abin ya yi zahi mana in suna iya su bari eh yan ai in maza suke ga sunan sai da an ka dauko head sojoji daga tadi yan kashin buro wadiyan banza da mina hicci da tsabar mina hicci ba su bari ya kara iko mai yawa balle ɗiyan talakar sami aiki don iskanci kai yanzu duk da yawan da an matasan Nijar a ce wai wai Nijar wasu an su wasu ikuna da wata ƙasar su tsaron mutane da kurama mutane da ku cikan buga ku yan banza duk tsohin ikuna nan wallahi duk tsohin ikuna duka yan iska na yan giya buro uba kai mashayan banza mashayan yuhi sai sun sha giya nan zuku suna mutane buro ba duk abinda da suke ta suke ba musani ba wallahi duk abinda da suke wallahi mun sani